بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد bayan haka muna gode ma Allah madaukakin sarki da ya sake haɗa mu a wannan farfajiyar makaranta mai tarin albarka da ke nan Suleja a yau goma sha hudu ga watan Sha'aban a wannan safiya ta Juma'a ta shekara ta 1432 daidai da goma sha biyar ga watan mayu watan bakwai shekara ta 2011 miladiya kamar yadda wacan juma'ar muka karanta almanzumatar ra'iya fil makki wal madani a nan gari na suleja da izinin Allah ta'ala a yau wannan juma'ar za mu karanta almanzumatar ra'iyyatu fil nasikhi wal mansukh kamar yadda bayani ya gabata a wancan karan ilimin almakki wal madani wani bangare ne wani jigo ne mai girman gaske mai karfi a babin tafsiri a babin ulumul qur'an kamar yadda shi karan kanshi ibn hasar ya faɗa yace li ya'lamu nuskha wa takhsisa mujtahid lokacin da yake bada falalar ilimin al-makki wal madani da fa'ida da ke cikin sa to kuma da izinin Allah ta'ala a yau za mu sake yadda muka yi a wancan kamar yadda a wancan aka yi murul kiram aka yi abin sama sama aka tattaba ta yau ma da izinin Allah ta'ala za a dan ɗan tattaɓa domin bayani akan abin da ya shafi annasikh wal mansukh ko almakki wal madani bayani ne wanda yake ba karamin bayani ba zai ɗauki lokuta zai ɗauki mujalladai ba abu ne da za a ce za a yi shi a awa ɗaya ko awa biyu ko awa uku ba tunda har ya kai dubin dubata malamai sun ware fanni irin wannan sun mai rubutu mai zaman kanshi da koke sallalle ilalla ba karamin fanni bane da har za a ce wai a awa ɗaya ko awa biyu za a yi wani abu sai dai kawai a ɗan yi flashin ko ya yake ya ɗan haska kaɗan amma ba da zama cewa mutum ya ji cewa yanzu ya gane annasikh wal mansukh baki ɗaya ba abin da ya shafi annasikh wal mansukh wanda al-imam jalaluddin sayuti ya rubuta baitoci guda goma a kansu babi na annasikh wal mansukh babi ne mai girman gaske wanda ke ubangiji Allah madaukakin sarki ya saukar da shari'o'i ne daga sama don su zama maslaha ga bayi ta bangaren gyara aƙida da ibada da mu'amala kasancewa ita aƙida kwaya ɗaya ce tun daga zamanin tun daga annabin farko har zuwa annabin ƙarshe ba abin da ke canza ta kamar da Allah ta'ala yake cewa wa ma arsala min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun kowanne annabi ubangiji da ubangiji Allah madaukin sarki ya aiko shi ya ce da shi yake kira annabin sa wa ma arsala min qablik da ɗaya ba mu taba aikowa ba kafin ka min rasulin wani annabi wani manzo ba mu taba turo wani manzo ba illa nuhi ilaihi face sai mun yi ma wannan manzon wahayin annahu la ilaha illa ana cewar babu abin bauta da cancanta sai ni in ji Allah madaukin sarki fa'abudun ku bauta mini to kin ga daga jin wannan kai tsaye lafazin annasir wal mansukh baya gasgatuwa akan abin da ya shafi tauhidi ko aqida ba za a ce wani annabi daga cikin annabawa an halatta mai shirka a ufi billah wani annabin kuma an haramta mishi ba da yake aƙida tauhidi abu ne bai ɗaya da yake tun daga na farko har na ƙarshe sabili da haka idan muka gabatar da takaitattun gabatarwa haka kamar muƙaddima kafin mu shiga waɗannan baitoci guda goma za mu fahimci abubuwa kamar haka na farko dai za mu fahimci cewar ko za mu so mu ji cewar idan aka ce nasiho wal mansuhu lafazin mai ke nuna eh kun ga annasihu kalma ɗaya ce almansuhu kalma ɗaya ce idan aka ce annasihu ana nufin alhukumun nasih hukuncin da ya share domin nasih fa'il ne ala sigati ismul fa'il annasir abin da ya share alhukumun nasih hukuncin da ya share almansuhu hukuncin da aka share sa da aka ce annasuhu wal mansuhu hukuncin da ya share da kuma hukuncin da aka share amma sai ga kuma sai a ce annasikh ba ce sai a ce annasikh wal mansukh ba wa alhukmun nasikhu da alhukmul mansuhu saboda me saboda an sha maimaitawa a larabci akwai akwai ijaz ibn mali yana cewa a alfiyarsa yake cewa wa ma min al-man'uti wa nati uqil yajuzu hafuhu wa fi nati yaqil daga inda an gane al-man'ut wanda yake shine al-hukmu anan inda hankali zai hararo shi to ba lalle ne sai an fade shi ba ba lalle sai an ce al-hukmu nasikhu wal hukmu al-mansukhu ba sai a ce an-nasikhu wal mansukh dai kenan sannan kuma kiga an ce al-ayatu nasikha ko a ce an-nasikhatu wal mansukhatu to idan ka ce an nasikhatu wal mansukhatu ana nufin al ayatu nasikhatu wal ayatu al mansukha al ayatu an nasikha ayar da ta share wal ayatul mansukha da ayar da aka share irin wannan hukuncin na biyu da muka faɗa irin shi ne na farko wa ma min al man'ut wa na'ati uqil yajuzu hafuhu wa fi na'ati yaqil waɗannan haka zaki ji ana faɗin su ko dai a ce alhukmun nasikhu wal hukmul mansukh ko a ce al'ayatul nasikhatu wal mansukha to amma idan muka zo muka ce annasikh ko al annasikh dai ismul fa'il ne na nasakha al mansukh ismul maf'ul ne na al to menene masdar ɗinsa idan ka ce masdar shine mai tushen kalmar wanda yake menene ma'anar annashu suka ce annashu a yaren larabci ma'ana lokatan kenan yana da ma'anoni da yawa ana kiran shi akan ce annashu da ma'anar Al-izalatu gusarwa kamar da yake cewa nasakati shamsu zilla rana ta gusar da inuwar tunda watakila da inuwar tana da tazara amma da rana ta da huduwa ta da huduwa sai inuwar ta janye ai azalatu kama kuma da ake cewa nasakhatir rihu athar al-mashi iska ta share ta kauda sawun tafiya din wanda yake mutum yayi tafiya dab dab dab akan rairayi akan tirbaya da ake iska sai ta zo ta share sai a ce nasakhatir rihu athar mashi sai ma'ana ta gaba akan kira an nasku da ma'anar naqalu shay'i min mawdi'in ila mawdi' ɗauke wani abu daga nan zuwa nan kamar da kike kai photocopy sai mai mashin ɗin ya sa inji ya sa original ɗin a sama takardar shi ba komai tana ƙasa in ya daddana ya daddana sai ki ga wannan rubutun ya koma ya fito a wacan takardar suna wannan mai annasa domin an kwafi wannan an sanya shi ana shi sa ake kiran marubuta nusakh wanda yake a da in za ki sai bulugul maram an za ki sai sayil bukhari sai dai wani sana'a shi kenan ya rubuta ya ce ki dawo gobe zuwa jibi ya gama rubuta maki bukhari misali kafa a samu na'urori da ake ta gurzawa lokaci guda a fitar da kwafi 100 kwafi 500 kwafi 1000 kwafi kaza to waɗannan marubuta su ya kira me nusakh domin suna cirowa daga nan su mai da shi nan wannan takaitacce kenan a larabci amma wanda ya fi shafar mu shine ma'anar annashu shar'an mu da muke karatun ulumul qur'an ulumul tafsir mai malaman mu suke nufi idan suka ce annasakh suna nufin rafa'ul hukmi shar'i bi khitabin shar'iyyin mutarakhin an hukmi shar'i bi khitabin shar'i mutarakhin an raf'ul hukmi shar'i ɗauke wani hukunci da shari'a ta sanya da shari'a ta sanya hukunci kaza sai ta zo ta ɗauke wannan hukuncin ta kawo me ta kawo wani hukuncin wani shi ya kira me an nasa mutarakin an wanda yake wanda aka kawo daga baya wanda ishara na farko shi ya zo daga baya a wurin sauka a wurin hukuntawa rafa wal hukumu shar'i ɗauke hukunci na shari'a shar'i da wani umarni na shari'a da wani hukunci na shari'a sai dai wani hukuncin da aka kawo mutarakin anhu shi ya zo daga baya akan na farko ma'ana a muna da annasikh a wannan ta'arifin yana nufin annasikh hukuncin da ya share shi zai zo a farko ko shi zai zo daga baya al-mansukh shine na farko to idan muka ce shine na farko muna nufin fa shine na farko wurin sauka ko wurin shar'antawa ba wai shine na farko wurin jerin gwanan ayoyi ba domin ba haka ba ayar fadin Allah ta'ala wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihina arba'ata ashhurin wa ashara wata hudu da kwana goma kin ga tilawa ita ce ta farko amma kuma ita ta share ta kaba shekara ɗaya. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج كنغا wannan ita ce ta farko a sauka amma a karatu kuma ita ce ta biyu waccan ita ce ta biyu a sauka a karatu ita ce ta farko shi zama ce abinda ake nufi wurin hukunci ba wurin sauka ba wannan a takaicen takaitawa shi ake nufi da da annasakh ɗauke wani hukunci na shari'a da wani umarni na shari'a ku lura aka ce hukunci na shari'a kenan idan ba hukunci ne na shari'a ba bai zama nasakh ba eh ku lura da dama ta sana fita ne kasiyatin ariyatin mumilat a'udhu billah sai Allah ta'ala ya saukar da ayar wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula to yanzu waɗancan abubuwa da aka hana fita ba za a kira shi mansukh ba domin daman ba shari'a ce ta shar'anta ba yawwa yanzu muna magana ne akan abin da shari'a ta shar'anta shari'a ce ta ce in mace mijinta ya rasu ta yi ta kaba shekara guda wallazi ne tofana minkum wa zaruna azwajan wasiyatan wallazi ne tofana minkum wa zaruna azwajan wasiyatan ila azwaji matan ila al-hawli ghayr ikhraj kun ga wannan shari'a ce ta ta shar'anta wannan sannan kuma sai shari'a ta ce والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسنا أربعة أشهر وعشرة سنقى شريعة تكاو نفرق شريعة تكاو نبيو تو yanzu mun san menene annasakh sai muhimmancin sa annasakh yana da muhimmanci sosai da sosai ba karamin muhimmanci ba a fagen tafsirin alqur'ani mai girma ali bin abi talib an ya samu wani mai wa'azi ya carke yana wa'azi yana wa'azi yana wa'azi yana ba da labari sai ya kira alƙas mai ba da labari wani in ya fara ba da labarin ce ina ya samu wannan labari isra'iliya ce ne wani ne wani ne haka zai dinga zubawa nam sai alubi na bitalib ya ce ko ka san annas min al-mansukh zaka iya bambance hukuncin da ya share da hukuncin da aka share sai ce a'a sai ce halakta wa ahlakta ka hallaka kuma ka hallakar ina da muka tsaya a wannan gabar kwaya ɗaya ta za ta fayyace mana mahimmanci da annasi wal mansukh yake da shi ba ƙaramin mahimmanci ba da har sahabi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake yana cikin al-khulafa'ul arba'a yana cikin al-asharatul mubashsharuna bil janna yana cikin manya-manyan na hannun damar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana cikin wanda ya tashi a gidan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ayoyi sun sauka a gaban shi yake irin wannan magana ce in baka iya bambancewa ba to ka halaka ka halakar saboda me zai zo itin ga dora mutane akan ayoyin da aka soke aka dakatar da hukuncin su ko ba kai ba to kun ga wani ba karamin illa bace dan bai iya bambance ayoyin ba tantance su ba sai ta dora wa mutane ya ta dora musu ya ta dora musu hukuncin da tintini an riga an share shi so daga gaskiya yana da muhimmanci a babi na talibta a babi na tafsiri ya zama na mutum ya san abin da ake kira annasikh wal mansukh saboda muhimmancinsa malamai sun rubuta littafi su kum da guda a kan shi bayan da suka sanya shi a cikin babi al'imam jalaluddin sayuti wanda ya rasu shekara ta 1911 a cikin littafinsa al'itikanu fi ƙoran yana da babi mai suna mai zaman kanshi babun nasihi wa mansuhi ya kawo babi wajen tamanin da wani abu a cikin littafin duk akan mai ulumul qur'an akan ulumul qur'an sai da ya kawo babi mai zaman kashi akan nasikh wal mansukh haka muhammad bin abdul azim az-zurqani a cikin littafin sa manahilul irfan shi ma ya kawo babi mai zaman kashi shi akan nasikh wal mansukh malaman tafsiri da suke fassara ayoyi na alqur'ani da yawa zaki ji suna suna mururi akan waɗannan lafuzan sai wa hadhihi al-aya mansukha ko wa hadha al-hukmu mansukh sai su dinga sanya waɗannan lafaza waɗannan hukunce hukunce a cikin littafansu na tafsiri wanda yake gashi na watsa a ko ina da ina eh ɗaya bangare nawa kenan na biyu bangare na farko malamai da suke rubutu kan ulumul qur'an sun ware babi mai zaman kanshi na annasikh wal mansukh na biyu malamai da suke tafsiri a cikin littafansu na tafsiri suna bayani akan abin da ya shafi annasikh wal mansukh kamar yadda bayani zai zo nan gaba kaɗan muhammad al-amin shinkirti da yazo yana fassara ayar wa idza badalna ayatan makana ayatin wallahu alam bima yunzil qalu inna ma anta muftar yayi bayani akan nasikh wal mansukh kaga tafsiri yake wasu malaman tafsiri idan suka zo ma nasakh min ayatin aw nusiya na tabi khair min amthila sana bayani a wurin to kin ganin malaman tafsiri sun yi bayani to abu na uku da zamu faɗa malaman da suka ware littafi su kum da guda mai zaman kanshi akan annasikh wal mansukh wannan kun ga nuna malamai sun ba abin muhimmanci sosai da sosai akwai kitabun nasikh wal mansukh fi kitabillahi ta'ala na qatada ibn di'ama as-sadusi wanda ya rasu a shekara ta 117 akwai annasikh wal mansukh na Muhammad bin Muslim bin Shihab az-Zuhri wanda ya rasu a shekara ta 124 kulura kata da ibn di'ama ya rasa shekara ta 117 muhammad ibn muslim az-zuhri ya rasa shekara ta 124 kenan wannan in muka koma makarantar tarihi zai nuna mana cewar tintintini shekaru aru aru sama da shekara dubu ɗaya da ɗari uku ko da ɗari biyu ake rubutu akan nasakh wannan so ake magana akan shi eh kenan ba za a ce wai yanzu ne wasu suka kawo ba shine amfanin cewar wani ya rasu a shekara ta kaza ɗaya daga cikin amfanin kenan dan ke san wannan magana da ake yi an daɗe tunda yanzu kin ga yanzu Muhammad bin Muslim az-Zuhri ya rasu a shekara ta 124 yanzu mana shekara ta 1432 kun ga wajen shekara ɗaya da uku da wasu a kai da rasuwar shi ba ba wai da rubuta littafin ba kenan waɗannan suna nuna shekaru sama da dubu ana magana a kan shi bayan sai ne za a ce yanzu ne ake magana a kan shi ba akwai annasikh wal mansukh fi kitabillahi azza wa wa ikhtilaful ulama fi zalik na abu ja'far ahmad bin muhammad nahas shi wannan ya rasu a shekara ta ɗari uku ya rasu a shekara ta ɗari uku da 'yan kai bambancin wannan da ya rasa a shekarar ta uku da 'yan kai da na waɗancan shi ne abin da ya kamata mu sani akwai bambancin yare a wurin malamai na annasir wal mansukh ko a wani wadansu idan magabata suka ce wa hadhihi al aya wannan ayar an share ma'ana misali sahabi ya ce wannan ayar an share ta ko tabi'i ya ce wannan ayar an share ta me yake nufi an share ta kwata-kwata ba a aiki da ita ko ko an rage mata faɗi da yawa suna nufin akan sukan kira muƙayyad da mansukh ko mu mukhassas da mansukh da aya tana da faɗi mutum saba'in za su iya shiga ciki yanzu sai aka tsuke bakinta ya dawo mutum goma sha ne za su shiga ciki an rage mata faɗi ko ba a rage mata sai su ce wa hadhihi aya mansukha an share ta alhalin kuma tana aiki mutum goma sha za su amfani da ita amma sai su kira ta mansuha lura da an rage mata faɗi to wannan yana da kyau mu gane yaren malamai da in ban fahimci eh, yaren malamai na farko da na yanzu ba to za a samu matsala sai ki karanta aya ki ce a ah, kata da ibnu da ama ya ce ayar mansuha ce a cikin littafinsa alhalin kuma yana nufin an rage mata faɗi ne eh ko kuma nan cikin malamai mutakhirin ya ce hadhihi al-aya mansuka ki ce a'a ai yana nufin an rage mata faɗi ne alhalin kuma shi yana nufin an share ta ne baki daya saboda dole yana buƙatar a san yarurrukan malamai wannan yarurrukan ana karanta su a cikin masu abin nan mustalahat mustalahul hadith yaran malaman farko da na yanzu ulumul qur'an kowanne fanni na ilimi ana karanta yaran malaman farko da mutaakhirin in an ce in an ce malaman yanzu ba ana nufin malaman yanzu na shekara 1430 da wani abu a'a ana nufin me yarurrukan malaman farko a shekara uku shekara 300 na farko eh shekara 300 bayan hijira zuwa 350 misali waɗannan dai shekarun na nan kurkusa sannan da shekarun da suka biyo baya akwai littafin al'idahu linasakh al-qur'an wa mansukhihi wa ma'rifatu usulihi wa ikhtilaf an al'idahu wa wa usulihi wa na abu muhammad makki bin abi talib littafin hudu kenan zamu faɗi littafi na biyar an-nasikh wal quran al-karim na abubakar muhammad bin abdullah ibn al-arabi al-maliki kenan littafin shi qayyim ne sosai da sosai bin abubakar muhammad bin abdullah ibn al-arabi shi ke da littafin ahkam al-qur'an sufuli hudu ne nake zo ya rusa shekara ta ɗari biyar da arba'in da uku an ga yau da rasuwar shi ya fi shekara ya fi shekara 500 fa da sa sai ya ga kamar to bacci ake yi ko kuwa su sai ga su littafi ya wari akan nasa kwal masu ba wai babu yi ba duk waɗannan da muka faɗa littafi ne su kun da guda da aka ware don a fayyace tsakanin zare da abawa na abin da ya shafa nasa kwal masu akwai na wasu qur'an na abul faraj abdurrahman bin ali bin jauzi wanda ya rasu a shekara ta ɗari biyar da saba'in da tara waɗannan kaɗan kenan daga cikin littafai da aka rubuta a kan annasihu wal mansukh abin da ya kamata mu yi bayani a kan shi shine hujiyatuhu dalilin tabbatuwar annasihu wal mansukh kusan kuma yana buƙatar dalili wanda daga cikin magabata yana cewa susa an zaki susa kai inda zaki iya haƙuri sai kin samu dalili ki yi ƙoƙari ki samu dalili tukunna domin ba abin da aka ban mana shi a cikin duhu komai a mana bayani allahumma sai dai mutum ya ji cewar kwakwalwar shi bata kai ba ko ilimin shi bai kai wurin ba to ko mutum ya jahilci abu ba shi ke nuna babu wannan abun ba abin da ya tabbatar da annasar ubangiji Allah maɗaukin sarki ya tabbatar da wannan a cikin littafinsa yace ma nan sah min ayatin aw nunsiha na'ti bi min ha aw misliha ɗaya kenan ma nan sah min ayatin aw nansaha na'ti bi min ha aw misliha mun karanta aya kenan a aya bidiyo aya biyu dai eh eh ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin min amithliha ma nansakh min ayatin aw nansaha na'ti bi khairin min amithliha eh to ai mun sha mimitawa idan aya tana da qira'o'i guda biyu akwai mahanga da yawa da ake musu hange ake hangen wannan ayar ce Allah ta'ala ce ma nan sa min ayatin da dai ba ma taba share wata aya mu share ta aunun siha ko mu mantar da ita a mantar da ana karanta ta sai a ji gaba da kwakwalo kuma babu wannan ayar na bi khairu min ha misliha ko ma nan sa min ayatin ba ma share wata aya aunan sa'aha ko mai jinkirin kawo ta eh nasi'a kenan jinkiri da faɗin Allah ta'ala wa iza baddalna ayatan idan muka canza aya makana ayatin makufin wata ayar kenan muka ɗauke hukuncin aya muka kawo wata ayar wani hukuncin qalu sai kafare su ce inna ma anta muftar to ai kai da kaga kadin kirkira kake jiya ka ce ayi kaza yau kuma ka ce a bari waɗannan ayoyin sun tabbata mana da me da tabbatuwar annasikh wal mansukh waɗannan ayoyin guda nawa guda biyu da cikin suratul baqara da da ke cikin suratu eh, eh? ba cikin suratul isra na halidi da da ke cikin suratul nahl suna tabbatar da cewar akwai annasikh wal kuma suna tabbatar mana da waɗanda suka yi inkarin annasikh wal mansukh kun ga suratul nahl sura ce makiyya kamar da bayani ya gabata a wancan sati mu ma zaka na tanzuluhu fala taqum min khilafin nasu fi hasari Allah ta'ala ya bayar mana matsayin mushrikan mushrikai kafirai akan wannan akan nasu kulma su ba su yadda da shi ba dai idan Allah ya share hukunci da wani hukunci su ce a'a wai su ya za a yi musu haka daya suratul baqara ta nuna mana matsayin yahudawa da Allah ta'ala ce ma nasakh min ayatin aw ya na'ti bi khairin min aw mithlaha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila musa min qabl to su yahuda su ba su yadda akwai annasakh wal mansukh ba su zana ganin da yake haka to akwai abin da ake kiran shi albada'a kenan daga baya ne Allah ya canza ra'ayi a uzbillah to kuma kaga abin da yasa na kawo wannan don ku fahimci auratayya mai karfin gaske da ke tsakanin addinin yahudanci da addinin shi'anci kamar yadda yahudawa suke inkara annasikh wal mansukh haka na samu tawaga daga cikin shi'a su ma ba su yarda da annasikh wal mansukh ba Allah ya ayoyi guda biyun nan sun yi mana bayanin akan abin da ya shafi annasikh wal mansukh yanzu a takaitan takaitawa shi annasikh wal mansukh ina yake fada a ina yake samun shi eh eh qur'ani mana eh eh annasikh wal mansukh akwai shi a qur'ani akwai shi a hadisi tunanin salmi ya ce kuntu haitukum an ziyaratul qubur fa zuru hal'an kaga fazuru an umarni ne ya share hukuncin na haituku eh kenan malaman ulumul qur'an suna da babi an nasakh wal mansukh malaman hadisi suna da babi an nasakh wal mansukh malaman nahwu suna da littafi an nasikh wal mansukh an nawasikh shi za kiran kanan akhwatu an nawasikh zaki ce zaidun talibun kin ga zaidun mubtada ne marfu talibun khabarun marfu in ga hukuncin shi kenan amma kana zaidun taliban to kin ga an share hukuncin rufa'a na mubtada an mai da shi mansub shi za ake kira su annawasikh inda annasakh yake zuwa annasakh yana zuwa ne fil awamir wan nawahi a dunkule a ture a malmale yana zuwa fil awamiri wannan wahi a cikin abubuwan da Allah ta'ala ya umarni a yi ko ya hana sawa'un umarnin saraha da siga ce ta umarni sigatu if'al ko kuwa abin lafazin khabar ne ma'anar umarni ko lafazin khabar ma'anar nahayu ko kuma ya zaune da lafazin nahayu ne la taf'al la yaf'al da sauransu almuhim da yana shiga karkashin al'awamir wannan wahi kenan ba a samun annasakh a yana a aƙida. kun da wannan ba a samun a aƙida a ce tu hukuncin da aka ce na ba za a bauta ma Allah ta'ala shi shi kadai da wula sharika lahu aikin ya zama da mutaba'a aikin ya zama tare da imani a ce to an soke wanda gaske babu wannan abin da ya faɗin wannan akwai wani da in aka tare shi aka makure shi yarsa yadda zai yi sai ce to ai ayar maman soka ce shi ya giciya ma Allah ƙarya ya giciya ma Allah ƙarya ba komai a kan ya haƙura da abin da ake mai magana ya dawo ya kama gaskiya Allah ya sauke saboda haka na ga da yawa akwai abubuwa in aka ce al'aqida ya shafi al-ghaibiyat kun gane ko al-madiya wal mustaqbala ahwal al-akhirah da sauransu al-iman hakan nan kuma annasikh baya shiga la dubban zaman tare hakan nan baya shiga usul na ibadat da dai waɗansu abubuwa haka wanda yake an nasa baya shiga su yanzu da me da wata hanya za a iya gane an nasa kowal masu hmm? gane ko? hanyoyi in ba kuma a darasin almaki wal madani an dan faɗi wasu hanyoyi da za a gane almaki kamar a ce duk sura take da kalla makiya ce ko duk sura take da ya ayyuhan nasu babu ya ayyuhan ladina amanu ana da an haddace waɗannan abubuwa ɗin eh ai karatun ba turgiya ake yi fa walaysa al-ilmu ma hawal qimataru innamal ilmu ma hawahu sadaru ilimi ba shine abin da ke cikin jaka ba fa ilimi shine abin da ke cikin zuciya kirji ya haddace hanyoyin da ake samun annasakh akwai hanya ta annaqal sarih an nabi sallallahu alaihi wasallama aw an sahabiyyin an ruwaito a fili karara manzan Allah sallallahu alaihi ya ce wannan hukunci ya share wancan ba shi kenan ba ko a ruwaito ƙararar sahabi ya ce wannan hukuncin ya share wancan kamar yadda manzala sallallahu ta'ala wa sallam ya ce kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur fazu ala fazuruha kun ga wannan lafazi ne ƙarar daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin na kasance na hana ku zuwa kabari haka wannan hukunci ne ya ce to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ziyarce ta yanzu kun ga wannan lafazin ya fayyace mana ƙarara annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wannan hakan nan malamai suna yin ijma'ul umma ijma'in malamai akan cewar aya ka zama soka ce yana zama wannan ma'ana malamai su ijma'i cewar wannan ayar ta share waccan ayar hakan nan za a iya gane annasa idan ka gane idan kana da ma'rifatul mutaqaddim min mutaakhir fi tarikh wanne ya fara sauka wanne ya sauka daga baya hanyoyi ne da za su saka gane annasikh wal mansukh hanyoyi guda uku muka faɗa ma'rifatul mutaqaddim min al-mutaakhir fi tarikh yasa yace li ya'lam an-nuskha wa taqsisa mujtahidun yu'ayyidu al-hukma bit-tarikh wan-nazari waɗannan hanyoyi guda uku za su taimaka sosai wurin sanin annasir wannan so an muka je gaba a wannan takaitaccen mukaddima da muke gabatarwa kafin mu shiga cikin baitocin dai za mu fahimci annasar yana da nau'uka ma'ana anwa'un nasar fil qur'an nau'ukansa annasar fil qur'an yana da nau'uka guda uku eh? annasar a ƙur'ani yana da nau'uka guda uku nau'i na farko nasku tilawati wal hukumu ma'an kuna ji naskhu tilawati a share tilawar yanzu babu ita a ƙur'ani wal hukumi a share hukuncin yanzu babu shi a ƙur'ani ma'an tare baki ɗaya naskhu tilawati wal hukmi ma'an nau'i na nauke na na farko misali abinda imam muslim ya raito daga sayyida ummul mu'minin siddiqa bintu siddiq Allah madaukin sarki ya ƙara mata yadda ta ce kana fi ma unzila ashiru radu'atin ma'lumatin yuharrimna fa nusikhna bi khamsi ma'lumat fa tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama وهن مما يقرأ من القرآن kuna jina na naisha take cewa kana fi ma unzila ya kasance akwai daga cikin abin da aka saukar a ina kenan a alkur'ani an saukar da me ashiru rada'atin ma'alumatin yuharrimna kun ji ayar ashiru rada'atin ma'alumatin yuharrimna shayarwa goma sananniya fayyatacciya suna haramtawa kamar ya shayarwa guda goma shayarwa su goma yaro yana kuka ba ke kika haife shi ba ke ɗauke shi ke ba nono ya sha ya sha dan kanshi ya cire ya sake mayarwa ya sake sha haso nawa so goma to in yi wannan to kan lalle ko ba ke kika haife shi ba haramun ne ya aure haramun ne a wuri 'ya'yanki idan sun zama 'yan uwan shi ta bangaren shayarwa eh kun ji hukuncin kenan ko ga hukuncin shayarwa sai ya kai nawa sai ta kai nawa shayarwar goma sai nana shi ta ce fannu sikhna sai aka share bi khamsi ma'lumatin maimakon ashirin radu'ati sai zama khamsu ma'lumat yanzu ba hukunci muke karantawa ba balle ki tambaye to yanzu yanzu yaro sai ya sha sau biyar kenan sannan tunda yaro yana kuka a gidan biki a ina ne sai a ce ina mama shi ne ta fita ba shi nono sai ko wata ta ɗauki nono ta ba shi ana ga ko ba yi eh ba su ai zai karatu ai alhamdulillah karatu ya shiga sosai eh to in an yi da yanzu an sha yaro ya sha nono sai wata na kuma ga yana so ya aura yadda magana ta nisa ita ce ran bikin wance ran sunan wance ko biki ba yaran nan nono ba kin san mata da rike tarihi shi ke nufa wallahi talla shi ki ga ana cewa to yanzu ya za a yi saboda babu rada yana da muhimmanci sosai da sosai a saurare shi a karanta kitabun rada a fahimci irin tasirin da shayarwa take da shi a nazari sosai da sosai da a kauce ma kan ba da abin nan eh eh eh eh Allah eh eh sai kika ba yaron nono kenan sai kika shayar da shi eh yanzu shi wannan yaron yanzu 'ya'yanki haramun ne a aure su kun ji ko take cewa tashi akwai haihuwa da suka yi tsakaninta da wata kwana ashirin ne to sai waccan din ta samu rashin lafiya haka ba nono kwata-kwata sai ita ce ta shayar da ita to yanzu shayar da ita shayar da wannan yaro da ta yi yanzu 'ya'yanta mata sun haramta ga wannan yaron ya aure su kuwa duk da ba ita ta haifi yaron ba amma ta shayar da shi Allah ya sauki sai na nashi ta ce fatufiyar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ma Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya rasu ya koma ga Allah wa hunna mimma yuqra min alquran su waɗannan suna cikin abin da ake karantawa a qur'ani saboda me ake karantawa saboda waɗanda suke karantawar labarin an share su bai kai gare su ba shi yasa suke karantawa domin labarin bai kai gare su ba to da wannan ne shi ya suke cewa to ai qur'ani an canza ko a littafin kuma a cikin sai muslim gana na aisha ta ce kaza ta ce kaza ta ce kaza ta ce gashi bunna kana mimma unzila ashur rubu'ati ma'lumatin yuharrimna fa nusikhna bi khamsi ma'lumat fa tufiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa hunna mimma yuqra min alquran eh Mm, goma ne su ma biyar na an share su kamar yadda Muhammad al-Amin Shinkiti ya faɗa cikin wai za na ayatan makana ayatin wallahu a'lam mai yanzu to da me aka shayar da ana sallallahu alaihi ya ce ar-rada'atu tuharrimu ma tuharrimu al-wilada ar-rada'atu shayarwa wannan alce aljinsiya ko alce al'ahadiyya ahadiyya eh in an ce alce aljinsiya ma'ana jinsin shayarwa ko da so ɗaya ne yaro ya sha shi kenan kin haramta gare shi ‘ya'yanki san haramta gare shi ga jinsin shayarwa kenan in ga ce alhadiya ce to alcewa wacce take bayanin waccan hamsa ɗin daman kin riga kin santa wannan shayarwa biyar ɗin to ba akan haka malamai suke sabani wasu ga ce a inda yaro ya sha so ɗaya shikenan sai zama wannan ya share wancan kenan na ce mana ba za mu shiga tafasil ɗin hukunce hukuncen ba yawa za dai mu cewar ya rasu wasu saƙon an share ayoyin bai kai gare su ba shi yasa da sayyidina Uthman ya zo ya zo ƙur'ani Qur'ani Aliyu ya a gaban shi aka haɗa ƙuranin ba a sa waɗannan ba kuma bai ce komai ba sai da kin ga inda a ce abin da a suke cewa an rage ƙur'ani ne da na Aliyu ya yi magana ko tsoro yake ji a billah ɗaya to ai ya zama khalifa ya zama wuka da nama yana hannunsa da ya ce aikin da wane yi bai yi ba to amma abin da na maimaita nake daɗa maimaitawa ba ruwan sayyidina aliyu ba ruwan ahalul baiti ba ruwan hassan da husaini ba ruwan kowa da shi'anci lamin ƙarfi wa lamin bayani ba ruwansu da shi'anci kuma ƴaƴan na aliyu ba Hassan da husaini bane kadai akwai ƴaƴan shi burjit ga sana amma sai ji duk sauran an ji an tukunkune su an boye su ba a cewa kowa sai Hassan da husaini su ma Hassan da husaini din ba wanda ake zuzutawa sai husaini Allah ya sauke har rana guda aka ware ta bakin cikinsa to shi sai na aliyu ba za a ware rana guda ba shi da yake uba shi ma ba kashe shi aka yi ba isa na ce muku addinin shi yanci ne sai a hankali yana da alaka akwai auratayya mai karfin gaske tsakanin shi da addinin yahudanci kwarai kuwa ba yanzu ne lokacin fasa kwan ba wata rana za ku ji labarin su Allah ya sauke na'am to kun ga yanzu wannan ayar an sha da tilawar ta qur'ani da tilawar da hukuncin hukuncin shine sai an sha so nawa goma tilawar an ga da hukuncin da tilawar duk babu a ƙur'ani eh sai bangare na biyu naskhul hukmi wa baqa'i tilawa naskhul hukmi wa baqa'u tilawa a share hukuncin yanzu babu shi a ƙur'ani amma tilawar tana nan ana karantawa Eh? hukuncin babu shi a ƙur'ani amma tilawar kuma ba tana na a ƙur'ani kamar ai da wannan ayoyin su ma suka fi yawa a cikin ƙur'ani ai kamar wallazi ne yatawafawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasuna bi anfusihina arba'ata ashhurin a'a wallazi ne yatawafawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj kun yanzu hukuncin ta kaba wata shekara guda akwai shi ayar tana nan kin ga hukuncin babu amma ayar tana nan ne bangare na nawa na biyu nashul hukmi wa baqa'u tilawa a share hukunci a bar tilawar ana karanta ta sai bangare na uku na ƙarshe shine nasu tilawati ma a baƙa'il hukum a share tilawar yanzu babu tilawar a ƙur'anance ba a karanta ta amma kuma hukuncinta yana nan eh? ayar babu ita a ƙur'ani amma kuma hukuncinta yana nan daram dam ana aiki da shi kamar malamai sukan kawo wannan ayar kamar ibn kafir ya kawo ta a shekhu wa shekhatu idan zana ya farju muhuma albata na kala min Allah wallahu azizun hakim ayar da ke magana akan abin da ya shafar jimu an ga tilawar ayar babu shi a ƙur'ani amma hukuncin ayar kuma yana nan ana aiki da shi wannan shi ne takaitaccen bayani la'alla an za mu ƙara wani abu ma iya ƙara cewar kaɗan daga cikin hikimomi don ba a ɗora mana cewar sai mun san hikimar komai ba akan kowane irin abu amma daga cikin hikimomi da ubangiji allah madaukin sarki bayan suka iya hararowa akwai hangen maslaha na bayi wurin sauke wancan hukuncin da ɗauke wancan hukuncin eh akwai lura da maslaha ta bayi da ta kaba shekara ɗaya ya dawo wata hudu da kwana goma kun ga akwai akwai sauki da azumi na tasu'ani ne ya koma kuma watan ramadana kun ga da azumin kwana ɗaya kenan za a baki yanzu kuma za a baki azumin wata ɗaya a kinga ya karu sannan kuma wani yana nuna mana yadda shari'a ta danga ci gaba sannu a hankali cewar komai ana bin shi a sannu sannu ne ba rana tsaka ba ba lokaci guda ba wannan kuma kamar yadda bayani ya gabata akan abin da shafi giya Allah ta'ala yake cewa wa min samaratin nakhili والأنعام تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا matukan giya har aka zo ya ayyuha alladhina amanu la salata wa antum sukara yas'alunaka yas'alunaka an al-khamri wal maisir qul fi ma ismun kabirun wa manafi'u lin-nas kun ga da ayoyi suke ta bayani akan giya har aka zo aka na ƙarshe ya ayyuha amanu wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun ka gane ko sannan kuma akwai abin da ya shafi jarrabawa an faɗi kaza abin da ake bukata kawai ki yadda wani wannan ne ya gagara shi ya za a yadda don ubangiji allah madaukin sarki yana jarraba bayansa kuma wani yana nuna mana irin da ubangiji allah maɗaukin sarki yake neman alkhairi ga bayansa ta yadda yake shar'anta musu abubuwa masu sauki wa min qawaidi shari'ati taysiru fi kulli amrin na bahu ta'siru a takaicen takaitawa wannan shine abin da ya shafi bayani akan annasir wal mansukh kenan yanzu za mu shiga ra'iyyar tamu kenan kai tsaye